Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Mallam, muna nan ga abu. Kihina. A tana ta. Tana? Awo. To ai na ɗauka ƙwaina. Albasa ta, jiba zake wa gani albasa ta. Da mallam Hausa ya ni toho iya kana yin bakan magana. Ko ba a sai san minna. To ai ni na da sata ta kawo ka. Ha. Ina toho Amma sai ni ga kamar bai soyo ba. Cikin ruwa na shi ke zo an ka talite. to kashi gare ko aya rodo a ciki ne rodo ka gani ka kai ma dan wasa haki to bayan da testing a wadda jan kasa ta ko yaji hamada ta hamada Argentina. Argentina. to kai mai gida babu kuɗi ka bai sai an albashi sai mu ƙare ko ko ɗan bari har a busa ƙaho ba